أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام ونسأله تعالى أن يديم لنا هذه النعمة والصلاة والسلام على خير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسائر الأنبياء والمرسلين Wa'alikulin, كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام mun gode Allah maɗaukacin sarki wanda ya halicce mu ya yi mu musulmi ya raya mu ya ba mu lafiya muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ayyukanmu na ibadu Allah ya sa su zama karɓaku Allah ya sanya mana ladan cikin mizanin kyawun ayyukanmu karatunmu na wannan littafi furasu kasbe sawabi yau za mu tashi ne insha Allahu a shafi na saba'in aka ne kuma lajan na a karatunmu na baya mun karanta bazi da yake gaya mana falala na baƙiyatu salihat wanda mala ya kawo mana aya a cikin alkur'ani mai girma da take mana bayanin cewa baqiyatu salihat ita take abin da yake mafi alheri wajen samun lada a wurin ubangiji kuma ita ce abinda mafi alherin abinda mutum ya kamata yi buri sannan bayani ya gabata akan menene baqiyatu salihat malamai sun yi maganganu kin daga sahabbai wannan ce ai kaza ita ce baqiyatu salihat kama abdullahi dan abbas mun karanta cewa ya ce wato duk wani aikin kirki da ake sa ran idan mutum ya aikata zai samu lada a wurin Allah to baqiyatu salihat kenan to sai dai jumhur na malamai tun daga kan sahabban har wanda suka biyo bayan su sun tafi akan cewa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah cewa wannan shine baqiyatus salihat bisa dogaro da wani hadisi wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam, ya fassara cewa wannan da ya karanta sai ce to wannan shine ba ko ita ce ba baqiyatu salihat wannan kaɗan daga cikin abin da muka karanta kenan a makon da ya gabata yau za mu tashi a sabon fasali inda malam yake cewa fi fadli qira'atil qur'anil karim wa tilawatihi wannan fasali zai mana bayani ne akan falala falala na karatun Alƙur'ani mai girma da kuma tilawarsa a karanta shi to menene falalan karatun alkur'ani to shine malam yi mana fasali a kai, idan ba mu manta ba wannan littafi sunan shi dama na samun lada da kuma hanyoyi sama da ɗari da saba'in da biyar na shiga aljanna to wannan karatun alkur'ani dama ce ga wanda yake bukatar samun lada a wurin Allah to ya dinga karanta alkur'ani bayan haka kuma karatun alkur'ani dalili ne da zai sa mutum ya samu shiga aljanna sababi ne shi yasa malam ya bude mana babu da hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ke cewa ƙala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da Allah wanda tsira damuncin Allah suka tabbata gare shi ya ce iqra'ul ƙur'an ku karanta qur'ani umarni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake bamu cewa ku karanta qur'ani fa innahu ya'ti yawmal shafi shafi'an a ashabihi Ƙur'ani zai zo mai ceto ga ma'abuta karanta shi. Wannan hadisi imam muslim ya fitar da hadisi a ganan nabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana umarni ne ya kwaɗaitar da mu cewa mu karanta alqur'ani shin wanda ya wurgar da ƙur'ani a bayan bayansa ai bai yi aiki da wannan umarni na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sannan fursa dama da aka bashi na cewa gobe kiyama qur'ani zai zo ya ceci masu karanta shi to kaga wanda baya karantawa ba shi da kansa yayi screening din kansa out ko shi da kansa ya cire kanshi waje baya cikin wanda qur'ani zai cece su saboda shi baya karantawa kuma ba wani ne mishi laifi ba shi yayi wa kansa dan shi ne ya iya karanta idan ya karanta ba abin da zai sa a kisa saka a ciki dan haka wannan hadisi kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bude mana kofa ya kudaitar da mu kan karatun alqur'ani mai girma sannan mala ya ci gaba da kawo hadisi yace wa qala sallallahu alaihi wasallam yuqalu li sahibil qur'an ranar tashin kiyama za a ce wa ma'abucin alqur'ani mai girma iqra ka karanta wartaqi ka hau warattil rera. kama ta turattilu fi dunya kamar yadda kake rerawa a duniya a lahira kenan ai an gama morewa inda za a karanta qur'ani a lahira to an mori saboda ne duk wanda ya san gardin qur'ani ko aljanna ce dai aljanna dai aljanna ce an gaya mana kuma mun yadda aljanna gidan daɗi ne amma a hankali da fahimta irin namu in za a ce ba za a karanta ƙur'ani a can ba kamar daɗin da saura eh Allah ga ta wani in dai fa ka san daɗin ƙur'ani a ta rana wata yarinya ta ban mamaki har yau kuma abin yana ban mamaki yarinya ce 'yar ƙarama ƙarama fa sosai don a hankalce ma za ka ce wani yarinyan ba su da hankali saboda kankantan shekarunta sai wasu suna hira a gefe ni ina zaune su suna hiransu ita kuma tana wasanta a gefe sai ana ce wai duk duniya ne ya fi komai daɗi sai wannan ya ce kaza wannan ana tafaɗan ɗan abubuwa masu ce madara masu ce nama masu ce kaza suna ya ɗayarin nan tana wasa ni dai na su. sai wani ya ce bacci ya ce duk duniya ba abin da ya kai bacci daɗi dukansu da suka faffaɗi abubuwansu sai suka dawo jikin wanda ya ce bacci ya fi daɗi sai suka yi muwafaka da shi sai suka yadda cewa bacci ya fi komai daɗi duk sun yarda da haka sai wani ya ce to me ya fi bacci daɗi sai duka suka ce babu yarinyar tana wasa sai ce sai eh, dai karatun ƙur'ani la illallah ni karan kai na hankali na bai je kan hiran nasu sosai ba sai da yarinyar ta ce sai dai karatun ƙur'ani kawai sai ta jawo hankali na sai ce ah, haka kuma haka ne wa domin duk wanda ya san me ƙur'ani ya san garɗinsa to garɗinsa ya fi bacci daɗi komin daɗin bacci karatun ƙur'ani ya fi bacci daɗi sai dai in baka da zaukin sanin me mai ƙur'ani kuma ya daɗin ƙur'ani yake don haka aka ce a lahira za a ce wa ma'abucin alƙur'ani mai girma ikira ka karanta wartaɗi ka hau warattil ka rera kama kun ta turattil fi duniya kama yadda kake rera a duniya fa inna manzilataka ji wani ƙarin daɗin kuma masaukinka inda akhiri ayatin taqra'u biha masaukinka da inda zaka tsaya shine a ƙarshen inda karatunka ya ƙare inda haddanka ta kare to nan ne gidanka nan ne masaukinka nan ne matsayinka kagan ka haddace daga sabbi ne in ka kana gama yin daya to gidanka kenan wanda kuma ya haddace har zuwa amma in ya zo sai wuce ka wanda ya sai aka za ta wucewa har zuwa ƙarshe to shi yasa kaga wanda shi ya haddace 60 din kuma duka to kaga wannan su ne wanda za su more sosai sun fi kowa morewa Allah ya ba mu ikon haddacewa duka mala ya ci gaba ya ce wa sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi tirmizi ya ruwaito ya ce hadisin hasanun sahihun wa wafaqahu al-albani akan cewa hadisin hasanun sahihun ne wa ƙala sallallahu alaihi wasallam yaji'u sahibul qur'an yawmal qiyamah ma'abucin alqur'ani zai zo ranar tashin kiyama fayaqul sai ce ya rabbi ko kuma qur'anin ne zai zo sai ya rabbi ya ubangiji hallihi ko al alqur'ani zai ce wa Allah Allah kai wa wane ado kai ma abucin qur'anin kenan qur'ani zai roki Allah cewa ama ado fayalbasu tajal karamati sai Allah ya sa a sa maka kambe na girmamawa sun ma ya ƙul sai ƙur'ani ya sake ce ya rabbi ya ubangiji zidhu Allah ƙara nishi, fayal basu sai ta ne hulatar karama sai a daɗa ƙara mishi wani kamban na karramawa sun ma ya ƙul sai ƙur'ani ya sake cewa ya rabbi ya ubangiji arda anhu Allah ka yadda da shi Allah ka yadda da shi fayar da anhu sai Allah ya ce to na yadda da shi shi ke nan ka san Allah yadda da kai kuma magana ta ƙari shi ke nan har abada shi Allah ya yadda da kai so ɗaya to ba zai sake fushi da kai ba faya ƙulu lahu sai a ce wa shi mabucin ƙur'ani ikra ka karanta warƙa ka hau ko wata zadu bi kulli ayatin hasana kuma duk wata aya daga cikin Qur'anin za a ƙara mishi lada hassana Tirmidhi wa wafaqahu al-Albani wa qala sallallahu alaihi sallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man harfan duk wanda ya karanta harafi ƙwalli ɗaya, min kitabillahi daga littafin Allah falahu bihi hasanatun to Allah zai bashi lada guda ɗaya. harafi ɗaya, Allah zai baka lada ɗaya. wal hasanatu bi ashari amsalha lada ɗayan kuma ninki goma saboda me ka'ida ne na ubangiji falala ce tashi yace man jaa bil hasanati falahu asharu amsalha duk wanda yazo da aikin lada ɗaya to yana da goma irinta a wajen Allah falala ne wannan na ubangiji to in ka karanta qur'ani kowane harafi lada ɗaya lada ɗayan kuma so goma saboda falalan ubangiji la aqulu alif lam mim harfun annabi yace ba wai alif lam mim shine harafi ba walakin yace sai dai alif harfun alif harafi wa lamun harfun lam harafi ne wa mimun harfun mimma harafi ne an kace alif lam mim la da talatu a second now lada talatin ba kuma lada ɗaya fa a wurin Allah girman shi fa babba ne ba. idan mutum ya fi ka da hasana ƙwalli ɗaya a lahira ya fi ka da hasana kwalli ɗaya to tsakaninka da shi kamar tsakaninmu ne da tauraruwan nan da in za ka kalle ta sai hulanka ya faɗi to tsakaninka da wanda ya fi ka lada ɗaya ke to kaga tabbas za a tafi a bar wasu gobe iyamu. ko انظر كيف فضلنا ala ba'adin wala ولا akbaru darajatin درجات akbaru tafdila. Allah yace ka dubi duniya ka ga yanda muka fifita wasu akan wasu a duniya ko a duniyan nan ai an a sha'anin duniya ai wasu sun tabu sun bar wasu ko ba ka ba a sha'anin duniya kawai a kowanda yanzu a Jose yana da gida hamsin a kowanda da shi da 'ya'yansa takwas da matansa a ɗaki falle ɗaya suke kwana shin mai gida hamsin ɗin nan ya tafi ya bar wancan a sha'anin duniya ko bai tafi ya bar shi ba kaga ya tafi ya bar shi to Allah ya ce walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafsila in kana so ga inda za a tafi a bar mutane to sai an je lafiya tafiya a barka nan duniya duk shirme ne za ta iya yiwuwa a sha'anin duniya wani ya tafi ya barka amma a duniyancan kuma akwai abin da kai kuma kafi shi ko ba kama ga shi ya tafi ya barka a sha'anin duniya amma a sha'anin duniyan kuma akwai abin da kai kake da shi shi ba shi da shi to amma a lahira in mutum ya tafi ya barka ya tafi ke ba wani bangare na rayuwar lahira da za a ce wai kai kafi shi babu shi yasa Allah ya ce walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila a can ne daraja ta tafi a can ne kuma fifitayya tafi ba ka karatun ƙur'ani ta yaya za a haɗa ka da wanda yake mutumin da in ya ce alif lamim lada talatin eh akwai wanda daga safiya zuwa yanzu ya sauke ƙur'ani ni akwai mutumin da na sani yana nan jotsin kullum sai ya sauke ƙur'ani da ka kullum sai ya yi rututun da ka ba ruwansa yana sallan asuba zai dauka yana yi yana yi kan ya karya talatin. an jima kuma sai ya dauka zuwa la'asar ya ƙara yin talatin ɗin shi kenan sai gobe kuma ko kai kuma ko izu ɗaya ba kai ba shi ya yi sittin ya za a yi lahira kuma ku zai daidai da bai wa zai tafiya barka kai anguwan da yake ba ba za ka sani ba a lahira ba ina anguwan su ba ne ba za ka masan an gosuwa ba ko ba haka ne? ka gani za ka qur'ani babun wasa ne mu rike shi da kyau Allah ya sa mu dace ya ce fanzur rahimakalla yanzu malam ya gama ka mana hadisi to zai mana nasiha kuma sai ce fanzur rahimakalla ya kai abokin zance ka duba Allah ya maka rahama kan fil qur'ani min al ayati ayoyi dubu nawa ne a qur'ani wa kan fi hadhihi al ayat min min mi'ati alati ahruf sannan harufa dubu ɗari nawa ne a cikin waɗannan ayoyin sawabu qira'atiha azim yace ladan karanta ƙur'ani yana da girma wa hadha mimma dullu? ala si'ati fadlillahi wannan yana daga abin da yake nuna yalwan falala irin na Allah wa azimi ihsanihi da girman kyautayi irin na Allah madaukin sarki kace in ka karanta harafi ɗaya lada goma to anan idan muka koma mu sake duba wasu hadisai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaitar da mu kuma alqur'ani mai girma da kuma <clears throat> Abin da ƙur'ani ya ce akan ƙur'ani da abin da malamai kuma suka ce akan alƙur'ani mai girma duka ba don kome ba saboda mu kwaɗaitar da kanmu akan sha'anin alƙur'ani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce addibu auladakum ala salati khisalin hubbi nabiyikum wa ali baitihi wa tilawatil qur'an kullu dabtar da ƴaƴanku kan wasu ɗabi'u guda uku san annabi san mutanen gidan annabi da karatun Alƙur'ani mai girma kai baka damu ba ma ka sa 'ya'yanka akwai wanda inda da hali ma me ake ce wa makarantar hilkris wallahi wanda yana da hali hilkris zai kai 'ya'yansa ko da za su koyo kafirci ko da addininsu zai rauni inda za su iya turanci wallahi zai kai su amma ba bai kai su mazantar ƙur'ani kaji ba bai kai su makarantar ƙur'ani kuma umarni annabi ya maka ya ce ka koya wa ɗan naka alƙur'ani amma ka koya mishi ƙur'ani ya je makarantar ƙur'anin ma'amalamin malamin ya zane shi sai ka je ka rufe malamin da duka saboda taɓewa akwai mutumin da a nan garin ya je daki malamin ƙur'ani na yaron wai malamin ya daki yaron shi kuma je daki malamin mutanen anguwa suka kawo ta ah, malamin ya ce a ah, ba komi ku kyale shi ba komi na cire yaron a makaranta shi kenan ya ɗau yaron sai ya tafi ana nan yaro da ya girma sai ya zama ɗan tsara suka wata ran ba kowa a gidan sai uban sai yaron ya shigo sai wurga baban adda ya ce baba bismillah sai shi ma ya zaro nashi ya ce ubansa ya ce bismillah haba ai ba wasa da Allah kai wasa da Allah sai na Ali ya ce ana abu man allama ni har duk wanda ya koya mun harafi daya na zama bawon shi in sha'a akaka wa in sha'a ba'a in ya so ya sai da ni ya so ya yanta ni amma na zama bawon shi mutum da ya koya maka harafin ƙur'ani ɗaya ya ce na zama bawon shi ba ka yi mishi komai na alheri ba ko addu'an alheri to don an da ki ɗanka a wurin ƙur'ani ba ka gode Allah ba ka gode Allah ba ba a dake shi a wurin ƙur'ani ba wasu yan iska su dake shi a banza a titi kuma ba abin da kai sassai a koni ba mamaki karatun baya nan amma zai wuya karatun nan da muke ba zai je kunnansa ba na yana bi a whatsapp ya jos lokacin yana jos shi ta fari tana karama ya kai ta makarantar ƙur'ani shi kenan mai ya faru sai aka zane ta da aka zane ta a makaranta shikenan sai yarinyar ta tafi gida tana kuka ka san mata yi abinda Allah ya faɗa a Qur'ani tabbas haka ne inna zuwa jiku, wa auladikum aduwwun lakum fahzaruhum wasu yin naku da wasu 'ya'yan naku abokan gaban ku ne ku kiyaye su ji Allah wallahi baka kiyayi matar ka ba a wasu al'amura sai ta kai kanka kawai uwar da ta ga an daki yar ta da bala'i da mijin ya zo da ta gwalbale shi da bala'i ta bata yadda ba dukan nan da aka yi wa ‘yar dole sai je ya yi wani abu shi kuma yana so ya yi wa matarsa mai ya faranta mata rai kawai sai ya ɗauko ‘yar kawai yana huci yana huci shi kenan sai na haɗu da shi yana huci ce malai na za ka ka duba saboda Allah mai yarinyar nan ta sani duba irin in karatu ne ma ta kai ne a mata duka Ka zan jiyan samu malamin Na ce a ina makarantar na ce iya ce Na ce to ni ina da shawara sai ce me shawarar ce ka koma gida ka gode wa Allah da a Qur'ani ne aka daki yarka Allah zai yi wa yarka albarka sai ce to sai Allah ya sa ya ji magana kawai sai ya koma gida bai ce kawai ba sai uwar ta ce yarinyar ta daina zuwa makarantar ƙur'anin na ce ka ce ba ta isa ba Allah ne ya ce ka ladabtar da 'ya'yanka kan karatun ƙur'ani kuma kai Allah zai tambaya ba ita ba ka kai 'yarka makaranta in za ta dukan ndiya kan ƙur'ani ne a je a ta dukan kawai sai kai ta makarantar. da ya kai ta to yanzu in ta muku labari yarinyar tana maroko tana karanta medicine sannan kafin ta tafi ta haddace izu ashirin da za ta tafi sai ta ce uban ba abba abba ta ce mishi ta ce abba na ɗau maka alkawari tsakani da Allah zan shekarar biyar a maroko ina karanta medicine amma da sunan Allah ba zan dawo maka ba sai da izu sittin. wallahi haka ta ce uban. yanzu haka tana da ashirin ta tafi Morocco kuma on scholarship federal scholarship Allah bai yi yarinyar albarka za ta dawo a matsayin likita kuma ta ce uban da sunan Allah da sittin za ta dawo a kanta abinda ta faɗa ke wallahi da a ce lokacin da matan nan ta ziga shi ya je ya ci mutuncin malamin ƙur'ani wallahi ɗan nan ba za ta yi wannan albarkar ba don haka mu shiga yi mu kuma da Allah ya ɗora mana cewa mu yi ba wai na ce kai kai 'ya'yanka makarantar boko ba ne ni ma yana suna makarantar boko to amma bahaushe yana cewa ana bikin duniya ake na kiyama kar karatun boko ya ɗauke maka hankali har baka iya kai 'ya'yanka inda za su koyi ƙur’ani da kuma addini ba in kai haka ba gata ka musu ba kuma ba wai ka ce kuma kawai makarantar ƙur'ani za a kai su kuma wai ba za su yi na me ba a'a ai rayuwar tana buƙatar boko kuma Allah ya kawo mu duniya ne don mu raya ta kuma ba za ta rayu kawai ba tare da an haɗa waɗannan ilmomin gabaki ɗaya ba don haka mutum ya san abin da yake yi haƙoƙin da suke kan shi ya yi ƙoƙari ya sauka gwargwadon iko Al’ur'ani littafi ne wanda Allah ya saukar da shi kamar yadda ya saukar da sauran littattafan zabura injila attaura ƙur'ani amma Allah maɗaukin sarki ya sanya ƙur'ani shi ne wanda yake maɗaukaki a cikinsu baki ɗaya Al’ur'ani haske ne kuma ƙur'ani ya ambaci kansa da sunan haske ya yi wannan su ƙarja akun burhanu min rabbikum wa an zalna ilaikum nuran mubina mun saukar muku da haske wanda yake mabayyani ƙur'ani igiyan Allah ne wanda yake mai ƙarfi duk wanda ya riko da wannan igiyan to haƙiƙa ya yi riko da igiya wanda yake ba zai taɓa tsinkewa ba. Fatatin biya min lai jami'a la tafarraku malamai suka ce ai qur'ani kenan ku riko da qur'ani duk wanda ya riko da qur'ani to ya riko da igiyan da ba zai tsaye da shi a ko ina ba sai cikin gidan aljanna qur'ani sifa ne na Allah madaukakin sarki imam busairi yana cewa cikin littafinsa ayatun minar rahmani muhdathatun qadimatun sifatul mawsuf bil qidami yace ayoyi ne nan ubangiji mai rahama sababbi dadu sifan abin sifantawa da dadewa shine Allah to ƙur'ani sifa ne na Allah maɗaukin tsarki a ce ka watsar da sifan ubangiji to kai kuskure Mu'ujiza ce wacce take mai girma daga cikin mu'ujizozin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wata mu'ujiza ma da Allah ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam, to babu kamar ƙur'ani Qur'ani shine mu'ujiza ko ita ce mu'ujiza wacce take mafi girma daga cikin mu'jizozin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hada alal itlaq kowa ya yadda da wannan Imam Bukhari yana cewa damat ladaina fa faqad kullu mu'jizatin min annabiyina izja'at fa lam tadumi kuma duk wata mu'jiza da Allah ya taba ba wani annabi ba a taba ba shi mu'jiza irin qurani mai girma ba ma musairi ya ce waɗancan mu'ujizozin sun zo sun tafi amma ƙur'ani da ya zo zama ya wanda ya zo da shi ɗin ya koma ga Allah amma kuma mu'ujizan tana nan ko ba ka bane kuma mu'ujizan ƙur'ani ba zai taɓa ƙarewa ba tana nan kullum mu'ujizan sake sabuntuwa take wata mu'ujizan yau ba a santa ba sai gobe gobe ba za a san wata mu'ujizan ba sai jili a haka har duniya ta nadi kullum mu'jizan qur'ani ƙara ne bayyana take ina da wani aboki hafizin qur'ani kuma medical doctor ne a nan university of jose abin nan ɗin shi ya yi karatun shi shi kenan to haddan ƙur'anin nan da ya yi sai ya sauƙaƙa mishi duk wani abu na karatun likitanci idan aka zo ana musu lecture idan malamin ya ɗauko topic kawai sai ya ji topic ɗin nan ai analysis ne na aya kaza kawai sai haka kawai sai ya ɗau bayro sai ce ƙur'an chapter kaza ba kaza shi ke ya gama notinsa ya gama notinsa in an zo ana buƙatan bayani akan wannan matsalar kawai in ya tuno ayar kawai sai ya soma tafsirinta kawai in yana tafsirinta shi kenan wata rana sai wani abokin shi wanda ba musulmi ba sai ce da Allah ba ni aron not ɗinka mana sai ce a ni ba ka gane not dina ba <laughs> sai ce a saboda me ba tare ke ce to in kaga gaza gane ka ɗauka da ya ɗauka da ya buɗe not ɗin sai ga an sa topic sai rubuta sunan topic din? sai ce ƙur'an chapter kaza ba kaza topic kaza Qur'an chapter kaza ba kaza Kau sai yana ta ganin haka sai ce are serious <laughs> sai ce do you mean all these topics are in Qur'an sai ce abun ya ba shi mamaki ya yi mamaki sosai a rayuwarsa yanzu duk waɗannan abu ya ce duk suna Qur'ani ce ni kawai na kalli Qur'an chapter kaza ba kaza kawai na san yana magana kan kaza da kaza da kaza da kaza ne kawai haka sai yi bayani kawai shi ke. yanzu haka Tintin ya gama zama likita ya zama wani irin expert a fete mutane da ɗinke su <laughs> eh? shi sa idan ka riƙe al'ur'ani duk ilimin da kake so ka yi wallahi ƙur'ani sai ya taimake ka kowane irin ilimi ne in je ka rike qur'ani kana karanta shi ka haddace shi kai kokarin sanin ma'anansa wallahi sai ya taimake ka a cikin wannan ilimin naka qur'ani shine littafi wanda yake duk duniya ba samu littafin da yake shan karatu irinsa ba wannan kuma bayani ba ma musulmi ne ya faɗa ba wani kafiri ne yace ba a taba kaman manzo Allah ba yace kaman Muhammad me yasa yace saboda ya zo da littafin da ba wani littafi a duniya da ake karanta shi kamar wannan littafi kaga wannan ai hakika ne duk duniya ba a taɓa wani littafi da yake shan karatu kamar alƙur'ani ko? saboda mu nan ba wanda daga wayewan gari wai zuwa yanzu bai karanta ƙur'ani ko da ba ka ɗau littafin ha karanta ba ai kai sallah to da kai sallan da me kai sallah ai da ƙur'ani kai to wani littafi ne zai samu wannan shi yasa ƙur'ani aka ce abubuwan ban mamakinsa ba za su taɓa ƙarewa ba shi ne littafi ƙwalli ɗaya duk duniya wanda yawan karanta shi baya sa a ƙosa ko a gaji da karanta shi babu idan a ce za ka sa ƙur'ani kasaɗinsa daga safe har dare kuma da dare ka sa ya kwana za ka shekara goma ba ran da za ka ji ƙur'ani ya ishe ka babu shi yasa imam busairi yake cewa wa ma tu'addu wa la tuhsa ajaibuha wa la tusamu ala al-iksari bis-sa'ani abubuwan ban mamaki na qur'ani ba za su idduwa ba za a iya lissafawa ba sannan ba a siffanta qur'ani da kosawa wai saboda yawan karanta shi sai ga an ce wai wannan alaramman mai dubu ne ya sauke qur'ani so dubu amma kullun kuma yana cikin karanta shi kuma bai ji ya ishe shi ba kuma bai ji ya kosa ba yawan karanta shi yawan ƙaruwan daɗinsa sai dai in baka san mai ƙur'ani yake faɗa ba ballantana ce kana ji mun sha faɗa wani balarabe ya zo daga ƙauye shi bai san ma da wani musulunci ba yana can ƙauyensu dalili kawai ya sa shi ya zo madina bai san akwai musulunci ba bai san wani annabi ya zo ba ballantana ya san cewa wai akwai wani littafi wai mai suna ƙur'ani bai sani amma shi ba laraban ƙauye ne wanda ya san me ake kira larabci wanda ya san sirrin magana ya zo yana kan doki yana yawo a cikin madina sai ga wani sabi a gefe yana karatun ƙur'ani yana karanta suratu yusuf ya zo daidai inda Allah yake cewa <laughs> فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا kajiwa yana kan doki da ya tsalle kawai sai faɗi sai sujada falamma a minhu khalasu najiya wallahi in ka samu malamin balaka kace maka analysis din wannan magana zaka sha mamaki sai ka dada jin tsoron Allah irin yadda Allah ya ya tsara zancen falamma sai'asu minhu khalasu najiya sai kawai yayi sujada sai aka ce kai sujadan me Ya yace ba ku ji maganan da wancan yake faɗa ba yace kowa ya faɗi wannan maganan kowa ya shi ya cancanci a sa goshi a ƙasa dan shi kowaye yace kowaye ga bai istisna'i ba yace kowaye wanda shi ya tsara wannan magana kaga ko da bawa ne kenan ko da ba balarabe ba ne in dai shi ya tsara wannan maganan to ya cancanci a sa goshi a ƙasa don shi Ya ka ce mishi to ai wannan ba maganan mutum ba Allah ne ya faɗa ya ce na yadda don wannan ya fi ƙarfin mutum sai musulunta kawai ba kai kana musulmi kana wasa da ƙurani kai ka san abin da Allah ya sa ma hannu kuwa da Allah yi ka musulmi baka ƙur'ani ka san me Allah ya baka baka sani ba kana wasa da shi Don haka kan yi wasa da alƙur'ani mai girma babban abu ne shi ne littafin da ya fi karfin duniya gabaki ɗaya mutane da aljanu aya ɗaya ba wanda isa iya kawo akwai wasu irin abubuwa da alƙur'ani yake da su na sirri wanda dan adam ba zai iya yin irin wannan abun shi yasa kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba abinda larabawa suke takama da shi kamar iya magana shi yasa Allah da ya tashi sai ba wa annabi mu'jiza ta alqur'ani ita ce mu'jizarsa ba ba shi hannu ko a ce zai tada matacce ko ba wannan ba ne? su sa annabi isa an ba su tada matacce warkar da makaho kuturu annabi musa hannu da sanda a jefar ta zama macijiya annabi salihu taguwa ta fito daga dutse saboda mai su a lokacinsu irin abin da yake cin kasuwa a zamaninsu amma a zamanin jahiliya kafin zuwan musulunci abin da yake cin kasuwa shine harshe iya magana idan mutum ya iya magana shi yasa larabawa kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yufaddiluna sha'ira ala ra'isil kabila za a ce wannan shine shugaban kabila amma mawaƙin kabilan ya fi shugaban kabilan daraja a cikin kabila saboda shi mawaƙi shi ne wanda idan an taɓa kabilar yake da harshen da zai iya mai zai mayar sannan masu iya huduba wanda za su je kasuwa su yi huduba don ɗaukaka darajar wannan ƙabilan to su suke cin kasuwa su ake daraja su a zamanin jahiliya larawa suna da wata irin ƙwaƙwalwa saboda yanayin inda Allah ya zaunar da su wata irin ƙwaƙwalwa ce safiya ta cacciyar ƙwaƙwalwa wanda duk abin da ya shiga cikinta ya shiga kenan ba zai fita ba shi yasa zamanin jahiliya mutum zai zo ya hudu ba idan mai hudu ba zai iya hawa kan abun hudu ba yayi hudu ban awa hudu ko biyar ku kuma kuna sauraro in ya sauka sai ce waye zai iya maimaita abin da na faɗa na awa hudu ba tare da ya manta ko da harafi ɗaya ba kuma inda na haɗe yawu a daidai wurin zai haɗe wallahi a laraba sai ga wani ya hau sai maimaita abin da ya faɗa duka Allah ba su wata irin kwakwalwa ce har bayan zuwan musulunci har zuwa lokacin a umawiyawa da abasiya laraba suna kai har yau laraba suna da irin wannan kwakwalwa sai dai kawai a ce na da abin yana dan me yana dan raguwa kaɗan kaɗan amma har yanzu suna da irin wannan kwakwalwa akwai wani da ake ce mishi sahaban wa'id hadibi ne a zamanin umawiyawa ya rayu shi ne ya zo gaban sayidina ali ya yi hudu daga sallan asuba zuwa azahar amma bai maimaita kalma ko ɗaya ba duk kalmar da ya faɗa an jima sai dai ya faɗi wata amma ba ita ba daga sallan a zuwa har zaha. bai maimaita kalma ko ɗaya ba kuma bai yi tari ba bai yi gyaran murya ba da ya gama hudu ba sai sayyidina ali ya ce mishi an anta akhtabul arab kai ka fi larabawa duka iya hudu ba sai ya ce min jinnihim wa insihim in ji shi yace ce da mutanensu da aljanunsu duk na fi kajiwa daga sallan asuba zuwa azahar awa nawa ne yana kan mumbari yana hudu ba bai maimaita kalma ko ɗaya ba bai yi tari ba bai gyaran murya ba kaji ba ba tari ba gyaran murya to duk irin wannan basiran da Allah ya ba su sai Allah ya kalubalance su yace wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina tu bi suratin min mithlihi wadu shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqi duk irin basiran nan da Allah ya basu Allah ya ce ku hadu in dai kun ce wai ƙarya ne wai ba Allah ne ya saukar da Qur'ani ba wai Annabi Muhammadu ne ya kago to kuma ku zo da koda aya ko sura kwalli daya kamanta fa in lam taf'alu wa taf'alu sai Allah ya daɗa tabbatar musu ya ce ƙul la'inita ma'atil insu wal jin ala an ya tubi misli hazal ƙur'an la ya tuna bi misli lauka na ba'aduhun li ba'adun zahira da aljanu da mutane ko da sashi za su taimaki sashi wai don saboda su zo da alƙur'ani mai girma ba za su taɓa iya kawo shi ba ƙur'ani shi ne littafin da daga farkon shi har ƙarshen shi kuma shi shi kaɗai ne a duniya wanda babu ɓarna a ciki وإنه لكتاب عظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد shi kaɗai ne amma banda shi ba wani littafi da za ka ce daga farko a ƙarshe wai babu damuwa ce ko ingantattun littattafan hadisi da ake ce daga ƙur'ani sai su ai babu ittifaki a malaman duniya cewa wai babu wani abu a cikin littafin za ga malamai yau da gobe akwai wanda ya ce ya fitar da hadisai guda saba'in a cikin buhari da ifaili aka samu wasu manyan malaman hadisi suka dinga bin diddigi suka ce guda saba'in ɗin da ya ce da ifai ne sun wa guda sittin da hudu isnadi ingantacce amma guda shidan har suna bincike ba samu ba ka gani to ƙur'ani shi kaɗai yake da wannan sifan wanda daga farkon sa har ƙarshe babu ɓarna a ciki sannan kuma babu karo ba karo walau kana min indi ghairi na lawajadu fi ikhtilafan kathira inda qur'ani ba na Allah bane to da an samu saɓani mai yawan gaske idan ka ji wani ya ce wai qur'ani yayi karo to iliminsa sa ne yi me yayi shine yi karo kansa ko ba ka a ba Campbell sun yi waye da da Zakir Naik ba Campbell ya ce wai wai karo a Qur'ani guda kaza ya zo ya fuffutar da su Zakir Naik yana zaune yana jinsa da Zakir Naik ya tashi yace yace with due respect yace ba karamin daraja ka nayi ba saboda kai ba musulmi ba amma ka karanta Qur'ani kai bincike a ƙur'ani har ka iya gano cewa yana da karo wannan abun a daraja ka ne don ka yi aiki domin akwai musulmin don ka ba shi ƙur'ani ma ba zai iya karanta kai kuma ba musulmi ba har ka karanta har ka san ma'anansa har ka iya gano wai akwai karo a ciki wannan ya kamata a mutunta ka a daraja ka akan wannan amma duk da haka da Allah ka yi hakuri ga shekaru ga komai baka gane ba ne kuma abin da ya cuce ka baka iya larabci ba kai kawai kayi mishi kallon turanci ne shi kuma alqur'ani littafi ne balarabi ƙur'anan arabiyya ka duk wanda yake son ya fahimci ƙur'ani sai dai ya fahimce shi da ne da larabci in ba ka fahimce shi da larabci za ka da shirme za ka yi ko ba ka ba akwai abin da laraba suke kiran shi jinasi ko an yatashabaha al-lafazan fi an-nutqi wa yakhtalifan fi al-ma'na to kai baka san wannan ba ko Allah yace waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun wa dhakara ba'da ummati ana kun bi tawil ummatun guda hudu a Qur'ani amma kowanne ma'anarsa daban ina fata mun gani waja'alna musliman laka min zuri ummatan muslim um, al'umma kenan inna ibrahima kana ummatan abun koyi kenan shugaba ko inna wajadna ana ala ummatin addini kenan wadakar ba'da ummati lokaci kenan ko kai baka iya larabci ba ya zaka yi da qur'ani na ce kai dan saboda baka iya larabci bar mu koya maka gani da ya dinga warware mishi ya warware mishi mala sai ce to bayan ya gama warware mishi sai ce to a bible kuma zan akwai guda 60 yanzu ba nan lissafa maka in lokaci ya bani zan ba da 60 amma kaɗan ne daga ciki sai so mu faɗa yana faɗa da ya kai gajen 20 sai aka ce ai lokacin sa ya yi lokaci ake ya ce to ba damu sai aka ce to kamar yadda zakir na ya zo ya kare ƙur'ani to shi kuma ya zo ya kare bible shi kenan da ya tazo sai ya ce Ka san shi bature ba kamar mu bane wani lokaci yana da adalci in ka kada shi sai kwanta ya ce na yadda amma mu an kada mutu ya ta wani shure-shuren ƙarya da ba zai yadda ba bayan ya san ya je ƙasa kawai bature da ya taso sai ce gaskiya wannan abubuwan da zakin na ya kawo gaskiya ni ba ban da an ba sannan kuma hakika ya zo da wani abu wanda yake mai rikitar da hankali sai yadda to qur'ani kenan ba barna farkon shi da ƙarshen shi sannan kuma baya karo qur'ani shine littafi wanda yake mai tikra wannan yana daga cikin mu'izozin qur'ani a ta maimaita abu amma maimaitan kuma ya ƙara mishi daɗi fabi ayi ala'i rabbi kuma su kazi ka ɗauki suratul raman ka karanta kana daɗa maimaita ayan ne daɗin kuma yana ne daɗi na ƙaruwa akwai wanda na sani da azumi su ba sa zuwa tahajjudi ba sa zuwa amma zunga tambaya yaushe za a yi fabi ayi ala'i <laughs> wai yaushe ne za a zo daidai fa bi ayi ala'i yawa za su fito kudirran da za a yi fa bi ayi ala'i to za su zo ta biyu amma ba ran fa bi ayi ala'i ba su tuba kaza shi ana ta maimaita amma maimaita kuma yana ƙara ne yana ƙarawa abin daɗi banda ƙur'ani ba wani littafi da yake da wannan ƙur'ani shi yake da iltifati iltifatin kuma ya daɗa fito da ma'anan ba ya rikitar da zance ba amma wallahi kai in kace za ka yi magana wai ka yi iltifati a ciki gwaran cizon can ka zai zama qur'ani ya ce inna a kal kautar sai ce ni fasalli li rabbika ya ka ji iltifati ya ka ji iltifati mal ya ce inna mu kenan waye ne magana Allah Allah ya tahaddasu bi sigatil uzma dan haka yace inna shi shi kaɗai ne amma sai ba wa kanshi lamirin jam'i saboda girmansa kuma wannan abu ne a al'adance kowa ya san wannan lokacin da sarkin kano ya zo zai buɗe wannan masallacin central mall ko ba a doba yaro kenan da ya tsaya wannan da kunnan muka ji ba labari aka ba ba sai ya ce muna godiya Ka ji ba mm. wai muna godiya da aka sa sunanmu a ƙofar gabas a shi da wa shi shi da a saboda tsafon jin mulki ne sai yana ba wa kansa lamirin ne jami kuma ba wanda ya ce ba daidai faɗa ba to idan sarkin kano zai ba kansa lamirin jam'i don jin da mulki to Allah kuma ba min babu aula ai Allah ne to kaga Allah da ya ce. inna a'tayna tsayina kalkautar, mu mun baka tabkin alkautara sai ce fasalli li rabbika kai sallah don ubangijinka waye ubangiji a shi din ne dai to amma sai iltifati sai Allah ya nuna kaman shi da yake cewa shi ya ba annabi alkautara kaman kuma ubangijin wani ne daban ba shi ba amma kuma maganar ta tafi daidai ba baranci a ciki to banda qur'ani ba littafin da zaka same shi da irin wannan kuma a ce magana ta tafi yanda ya kama yanda ta kamata wa mali ala abdul ladhi fatarani wa ilayhi turja'un wannan duk intifati ne duk wanda zancen sa ya zama alqur'ani to ya zama mai gaskiya duk wanda zai hukunci da alqur'ani to hukuncinsa zai zama adalci in kuma ka nemi adalci ko gaskiya a wani wuri ba ƙur'ani ba ba za ka taɓa samu ba imam busairi yake cewa wa kasirati wa kalmizani ma'adilatan falkistu min gairi hafin nasi lam ya kumi shi ƙur'ani kasira kamar wata gada ce wacce take miƙaƙiya kai ka ce sikeli ne wajen daidaituwa falkistu min gairi hafin nasi lam ya kumi adalci a cikin mutane in dai ba ƙur'ani ba ne to ba za a taɓa samu ba yanzu duk wannan wai su constitution ɗin akwai adalci a cikin eh mutum ya je da secondary school certificate salarinsa wata ɗaya miliyan talatin profesa ko yana dubu ɗari kaza akwai adalci a nan kuma aiki ne ma wancan profesan aikinsa ya muna wancan wahala shi da ya gada ba zai je majalisan ba kuma alawansinsa ba zai ciwon kai ba profesorin ya ƙi zuwa lecture a bashi kweri to ina adalci a nan kaga ba adalci amma da ƙur'ani ne zai tsara wannan so ba haka za a yi ba za a yi adalci ne kowane mai haƙƙi a ba shi ta. don haka mun karanta karatun alƙur'ani ibada ne idan ka ɗauki ƙur'ani kana ta karanta a sunanka ibada za a ta rubuta maka lada a ta rubuta maka har sai in ka daina almahiru bil ƙur'an ma'a safaratul kiramin barar wanda ya kware yana karanta alkur'ani to yana tare da zababbun bayi waɗanda suke masu daraja kai ma da kake in baka iya sosai ba ba a barka a baya ba an ce wallazi yaqra wa ta'a falahu Darani. wanda yake koyan ƙur'ani yake shan wahala yana wa in wa in to lada biyu za a bashi dan haka shi Alƙur'ani, inda ma aka zauna ana karanta alqur'ani rahama bai bai wajen take ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutin lahi yaqra'una kitaban lahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimur rahma ko rahama da sakina ko mala'iku su kewaye mai karanta alqur'ani ko wa zakara fi fiman indahu Allah kuma ya ambaci masu karatun Qur'anin daga cikin wanda suke wurinsa. Kada karanta ƙur'ani ka jara muryanka kana rerawa. Akwai randa Usaid Bunu hudai sabon annabi ne da daddare an ba shi gadi na sojojin musulmi suna kwance ya daura dokinsa a gefe sai ga cewa ato ai ya kamata ya dinga wani abu kar bacci ya dauke shi kawai sai kama karatun qur'ani yana karatun qur'ani sai ga dokinsa ya soma wutsul wutsul yana ihu yana so ya tsinke ah me faru sai shiru da ya shuru sai dokin ya daina in ya ci gaba da karatu sai doki hau wutsulutsul in ya shuru sai doki ya daina can an jima yana yi yana yi kawai ci gaba da karatu doki yana wutsulutsul da ya haka kawai sai ga wani abu kaman gajimare yana sakkowa yana sakkowa daga sama sai ya daina karatun Qur'ani sai abin ya koma da safe sai ga yawa manzon Allah sai ce ai mala'iku ne suke sakkowa su zo su shaurari abinda kake karanta da ka shiru har suka sako kasa to kowa da safe sai ya gamsu wannan ya daɗe gaskata maganar manzan Allah cewa in kuna karatun ƙur'ani mala'iku suna zuwa su min su kewaye abinda yasa shi har ya gansu da ido ya ga yanayin ga suna sakkowa saboda daraja kuma irin tashi mu matsayin mu bai kai bane shi yasa yanzu zamu ta karatun za su sako su kewaye mu amma ba za mu bi ba ba mu gansu ba saboda tsarkin mu bai kai na waɗancan din to qur'ani kenan shi yasa duk wanda ya je nesa da qur'ani ya gama cutar kansa ya cuci kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki yana cewa ihfazu hurmati fi ahli ku kiyaye mun alfarmana a cikin iyalaina in ji Allah ku kiyaye mun alfarmana a cikin iyalaina sai sabai abin a ah, to Allah yana da iyalai ne har da za a ce a kiyaye aka ce eh ma'addatan Qur'ani sune iyalan Allah to ku kiyaye wa Allah alfarmansa a cikin mi iyalansa mun gani eh ko gane wannan karkaci mutuncin mai ƙur'ani iyalin Allah ne an gane yawwa akwai littafi da na karanta wai sana'ar da ba taka ba karka shige ta irin littafin hikimomi ne hikaya wai an je ana kokuwa irin kokuwan nan irin na gargajiya kai alaramma ina ruwanka wai wai sai sai alaran masu yana ganin daman kokowa ga yadda za a kada mutum su ana ta kaza-kaza kawai kawai shi ma sai ne sai kwaɓe da ya shiga kokowa shi ba iya wayi ba sai ɗan kokowa sai ɗan kokon yana kallon alaran man tsirara ba bai iya ma irin Eh, ya yi safeguarding ɗin kansa yadda za a ɗauke shi sai ɗan kokon kawai sai yana tausayin ma sai ce kai ma ba don ƙur'anin nan da yake kankawa <laughs> da na yi sama da kai na ga <laughs> muhalli shaɗin da nake so don ka daɗa ganewa kaga shi ɗan kokon nan ai ya mutunta ƙur'ani yace alarma ba dan Qur'an da yake kankan nan ba da yanzu nayi sama da kai to kaga da ya mutunta ya mutunta shi ne ba wai shaksiyarsa ba a'a Qur'anin da yake bi to haka ake so ka dinga mutunta wanda ya haddace Qur'ani saboda shi iyalin Allah kuma Allah ne ya faɗa shi yasa saboda daraja da girma na Qur'ani Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ba hasada sai cikin abu biyu mutumin da Allah ya ba shi dukiya yana sadaka ya baya ya bayar sai kace ina ma kai ma Allah ya baka irin dukiyan wane kai ma ka dinga sadaka irin nashi wannan ba hasada bane wane kuma ya haddace Qur'ani yayi da rana yayi da daddare ina ma ni ma Allah ya ban hadda irin na wane in dinga karantawa dare da rana annabi ya ce wannan ba hasada bane to daga karshe ina jan hankalin mu mu dage mu koyi karatun Qur'ani bayan mun koya kuma mu dinga karantawa ba a makara cikin me koyan alkur'ani karga je kai ka girma a zaka aikata kuskure daga cikin hikayoyi da ake bayarwa na Shehu Usman dan Fodio aka ce wata ran ya dauki kaninsa Shehu Usman ai Sheikh Abdullahi dan Fodio suna tafiya za su tafi makaranta sai suka suka ga wani tsoho dattijo ya tsufa amma rubuta mishi alifun ba'un sa'un ya tsufa yana ta maimaita alifun ba'un ta'un sa ya hada zuba sai sheikh abdullahi gondu sai ce kai ka makara irin tsoho sai yanzu zaka yi alif an baki shehu ɗan bodo yana jinsa Sai ce mishi kawai ba sai da suka yi nisa sun bar mutum sai ya ce mishi ɗazu da muka wuce da season na yana mai kace na siya makara sai yanzu yake alibawu sai shehu ɗan fodo ya ce bai makara ba inda ka kai shi ma zai ce inda ka kai shi ma zai sai suka ci gaba suna tafiya sai suka yi suka samu ana ta kiɗa mala sai ga wani tsoho duk furfura yana tsakiya yana ta <laughs> sai sai shehu dan fodiyo ya ce wa shehu abdullahi to ga wanda ya makara wannan ya makara amma wancan bai ba makara ko ya samu karatun ko bai samu ba gobe kiyama Allah zai kai shi matsayin da ya kai masu ilimi saboda niyyarsa niyyatul mu'min ablagu min amali innamal a'malu binniyat me yasa yake wannan karatun yana so ya ilimi ne to ko yayi ko ba yayi ba niyyarsa Allah madaukin sarki zai biya mishi niyyarsa Ke za ka rika kuskura ka yaudar kanka wai ka tsoho ba za ka je ka koyi karatun Qur'ani kana musulmi abun kunya ya kare kana musulmi a nika maka ƙur'ani alhamdulillah alhamdulillah wai bai iya ba baka iya ba kana musulmi aha ba saboda Allah ina bai yi ba in babanka bai kai ka makaranta ba yanzu kai ka kai kanka ko ba ka bane kuma yaudaran kai ne bari ku ji a koni a asarun umawi ya rayu farazdak mawaki ne shi farazdak wato sai da ya kai a duniya ta larabawa a zamanin asarul umawi da shi da jarir sai da suka haifar da ghar daga cikin agradu shi'iri sabo wanda tun asar jahili babu su biyu sai da suka haifar da shi ana ce mai shi'irun naqa'id su biyu suka haifar da shi'irun naqa'id shi farar da tun yana yaro Allah ya bashi basira na yin waka tun yana karami tun mahaifinsa na rike shi a hannu yake yin waka wata rana sai mahaifin shi ya ruko hannunsa sai aka zo wajen sayyidina ali a sahabi jalil da aka zo wajen sayyidina ali sai sayyidina ali yace wane ne kai ce ni ne wani sai ce dan wane yace eh me dukiyar raguman na yace eh ina raguman ku yace zamani ya tafiyar da shi wannan yaron fa da kake rike da shi sai ce ɗana ne Allah ya bashi basira ya iya waka sai sai na Ali ce allimhul qur'an tunda yaron yana da basira to ka koya mishi min qur'ani da suka tafi gida sai uban yayi watsi da wannan maganan bai dauke ta da muhimmanci ba da ka bai koya yaron qur'ani ba yaro sai karkata sai zama me sai zama waki shi yasa a asarul umawi akwai gharb daga cikin agradu shi'iri wanda duk duniyan wannan lokacin sun yarda babu kaman farazdak shine waka na alfahari ayi waka ayi alfahari da kai ayi alfahari da iyaye da dangi da kabila duk duniyan larabawa a zamanin umawiya babu kaman farazdak don mawakan su suka tabbatar da wannan suka ce zahabal farazdak bil fakhari wa innama Fulwil kalami wa murrihi li jariri zahabal farazzaku bil fakhari in dai alfari ne a waka to duk duniyar laraba a zamanin umayya babu kaman farazza shi wannan yaron fa aka ce me akwai mishi Kur'ani, aka iya koya mishi to amma shi tun yana yaro da sayyidina ali yace allimhu alqur'ana ya gaya wa baban shi shi wannan maganar ta zauna mishi a me a kwakwalwa yana ta aiki addini ma bai damu da shi ba domin a tarihin farazdak bai mutum ne wanda ba bai damu da addini ba da haka tsiyataku kawai suke a duniya sai dai a yi waƙa na alfahari a yi wa shugabanni a samu kuɗi a ayi bushasha ayi tsiyataku sai da ya shekara saba'in a duniya da ya shekara saba'in sai Allah ya dawo mishi da ni hankali sai wancan maganan da, sai na Ali ya gaya wa baban shi lokacin shi yana ne sai magana kawai sai ta faɗo mishi zuciya ce na ina yaro fa na ali ya ce a koya min qur'ani amma babana bai koya mu ba ni kuma na shiga harkoki na shagali kawai a duniya to yanzu bari in tuba in na tuba sai in koma karatun qur'ani sai ce amma kan in tuba bari in yi wa iblis waka guda ɗaya wanda shi ne ya mai waƙansa na ƙarshe ya yi wa shaidani ya ce ni a ahattu rabbi wa innani labaina ritajin ka'iman wa mukami, alayya qasmun la ashtumu dahara muslima wala kharijan min fiya su a kalani. sai ya ce yace ata'atuka ya iblisa sab'ina hijjatan falamma ha shaybi wa tamma tamani ya yi wa shaidan kata-kata a cikin waka ya ce shaidan shekara saba'in ina maka biyayya amma lokacin da furfura ta gama sauka a kai na, hankali kuma ya dawo jikina sai na barranta da kai kuma na rantse da Allah daga yau har mutu ba zan sake zagin musulmi ba sai ya ce ya yi wa kansa alkawari zai shiga masallaci ya soma koyon ƙur'ani kuma ba zai fito ba sai ya haddace shi farazar da ya shiga masallacin bai fito ba sai da sittin a kansa bayan ya shekara saba'in kai kuma yanzu wai kana ce min wai ka girma ha ba ma aiko tan ya murar ma kai my friend ana ji ko don't deceive yourself go and read da Allah wani girma kai shekarunka nawa ne da za ka ce ba ka je makaranta ka yi karatu ka koyi yanzu shi ke na wannan falalan haka za ka tafi lahira kai ba za ka samu ba kenan haba saboda Allah da Allah ka tafi makaranta mala. wallahi tallahi in wanka kake so ka yi wallahi za ka haddace ban san nan ni ban ga ka san su khairat ai su khairat talibi na ne ɗalibi na shekaran jiya zo je na wallahi lokacin da suka zo wuri na zan so mu koya musu na hau na ɗaya ajza'u jimla wa bai sani ajza'u jimla bai sani wanda suke karatu sun san me za'u jimla a na hau. kamar abcd ne bai iya ba amma shekaran jiya ya dawo daga Nijar da masters alluka na larabci wallahi kun ga rantsuwan Allah kenan ba tawadu'u ba wallahi yanzu sai dai koya mu ba wai tawadu'u bane kar ka dauka wannan tawadu'u ne wallahi shi yanzu malami na ne musamman a nahau saboda project ɗinsa na digiri da ya gama ya kawo mun topic ɗin da ya tattauna a bakinsa na fara ji topic ɗin da ya tattauna ni a bakinsa na fara ji yanzu yana da masters tsinsa a luga to sai ka zo ka ce wai kai wai ka girma waye waye kana so ka yaudari kanka don Allah kar yaudari kanmu kun ji ayat da muka karanta walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafila. eh dole ba zai yiwu kai a ce wai ka fi kowa ba zai yiwu ba amma wasu za su fi ka kai ma ka fi wasu ko ba ka ba je ka ka koyi karatun qur'ani in wani ya wuce ka kai ma ka wuce wasu ba shi kenan ba a idan wani ya waigo ya ganka ba kai ba ga waiza ga wani ko ba haka ba ba shi shi ne zance kenan to daga ƙarshe abinda nake son ja hankalinmu shi ƙur'ani bai taɓaita a littafin da za ka karanta kawai don falala ka samu lada ba a'a ka karanta falala ne ka samu lada ka yi ƙoƙari ka fahimci kuma mai ƙur'anin ya faɗa sannan kuma ka yi aiki da abin da ƙur'anin ya faɗa wannan ƙa'idojin da suke kanka ke ba ka ta karanta ko kana ta cewa falala amma ƙur'ani ya ce a yi kaza kuma kai ba za ka yi ba a to kai haka da sauran aiki sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam su ne abun koyin mu abdullahi dan mas'ud ya gaya mana yace mu a zamanin manzo Allah in muka koyi ayan muka haddace sai mu koyi ma'anan sai mu yi aiki da ita sannan mu dawo a ƙara mana sayyidina umar hadisi ya tabbatar mana cewa kana waqafan inda kitabillahi duk abin da zai in aka ce Allah ya ce kaza magana ta ƙare wannan ya tabbata lokacin da wani balaraban ƙauye ya zo ya zage shi a majalisar sa, ce kai ba adali ba ne hankalin sayyidina umar ya tashi kamar zai zo ya faɗa wa wannan balaraban sai wani ɗan uwansa ya ce sayyidina umar ya umar Allah ya ce a cikin Qur'ani khuzil afwa wa murbil urfi wa a'rid anil jahilin wa inna hadha min al jahilin Allah ya ce in wawaye suka muku kau da kai wannan wawa ne ai sai sai na Umar kawai ana karanta aya shikenan da to shikenan tunda Allah ya faɗa kai yi magana ta kai kowa ya sani ranar rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar ya zare takobi ya ce duk wanda yace annabi ya rasu wuyansa kasa to amma da yaji ayoyi na Qur'ani ko ko amma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata wa in qutila qalabtum ala aqabikum innaka mayitun wa innahum mayitun kaza kaza kawai sai ta ku biya fadi hmm. to haka ake so mu zama Qur'ani na cewa kaza shi kenan sai mu bi sayyidina Abubakar an yi wa nana Aisha kage da sharri to daga cikin wanda suka dinga yada wannan sharrin akwai Mista wanda yaronsa ne da cinsa da shansa da hidimansa duk sai na abubakar amma an yi wa yarsa sharri shi ma ya shiga ya je suna yayyadawa da ayoyin suratul nur suka sauka suka tabbatar da kubutar da nana Aisha to a lokacin kaga su sai na abubakar suna da bakin magana tunda Allah ya kubutar da su sai sai na abubakar yace to kai da ka shiga aka yi wa yata kuna yaya ta sharri ciyar da kai da shayar da kai da hidima da nake maka daga yau na daina ba zan sake ba sai Allah ya ce la wala ya tali ulul fadli minkum sa'ati an yutu uli qurba wal masakina wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yarfa'u ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum aya tana sauka sayyidina Abubakar yace wallahi ina so nisa ya bai maka zo ka ci gaba da cin abinci shikenan to aka ake so da mu ba mu karanta mu haddace in an zo wajen aiki kuma a neme mu a rasa ba Allah kiyaye mu da fatan Allah ya bamu albarkan alkur'ani mai girma Allah ya bamu ikon haddace shi mu karanta mu fahimce shi kuma mu yi aiki da shi abinda muka na faɗa daidai Allah ya haɗa mu aladan wanda na yi kuskure Allah ya shafe a cikin kwakwalwanku ni kuma ya gafarta mu nan za mu tsaya insha Allah in Allah ya kai mu wani mako sai mu ci gaba subhanallahi wa bihamdihi amma yasur salamu alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin a wasu yan